A kwanakin baya ne karamar hukumar mulkin gumi ta haɗu da iftila'in ambaliyar ruwa da ya sanadiyar rasa rayuka da maɗin bin dukiyoyi. Wannan karon kuma garin na gumi ya sake haɗuwa da wani jarabawa na jirkicewar jirgin ruwa wanda ke ɗauke da ɗimbin al'umma. sanadiyar haka ne ya sa ɗan majalisa mai wakiltar zamfara ta yamma sanata abdulaziz yari abubakar ya tura wani tawaga domin jajantawa ga al'ummar gumi akan wannan iftila'i Tawagar dai na ƙarƙashin jagorancin Alhaji Muhammadu Mutakarini sun isa fadar mai martaba sarkin mafaran gumi mai shari'a Lawal Hassan Murabus wanda ya samu wakilcin bonin gumi Alhaji Armiya Armiyawu Abubakar da yake bayani Alhaji Muhammadu Mutakarini ya ce sanata Abdulaziz Yare Abubakar ya samu kaduwa matuka a lokacin da ya samu wannan labari yana mai jajanta ma al'ummar gumi ya mace su ɗauki wannan iftila'i a matsayin wata kaddara daga Allah. Alhaji Muhammad Muttakareni ya ce ya samu bayanin cewa jirgin na ɗauke da fasinjoji har guda 47 yayin da ya jirkice a cikin ruwa. A gaskiya bismillah abubuwan ba su da lafiya. Na farko wanda suka rasu muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya gafarta musu. Ya karɓi shahada su da an ce wanda ya mutu ta ruwa ko ta wuta ana sakamakon shahidi ne. Allah ya sa dusu da mashahidai ya sa aljanna ce firdausi ko kuma su. da yake gode ma tawagar sanatar a madadin masarautar gumi bonin gumi alhaji armiyau abubakar ya ce masarautar na matukar godiya game da wannan jajantawar tare da fatar allah ya maida su gidajensu lafiya a yayin jajantawar dai an gabatar da addu'a ta musamman wanda babban limamin karamar hukumar mulkin gumi liman shehu garba ya gabatar allah shi ba mu guzurai iske musu allah shi ba mu cika da imani kwamitin sanatan yarin dai ya ziyarci inda wannan al'amari ya faru domin ganin ma idanunsu kazalika tawagar ta kai makamancin irin wannan ziyarar a fadar mai martaba sarkin dankon bukuyum inda makamancin irin wannan ittila'i ya faru na nutsewar jirgin ruwa inda ya sanadiyar rasa rayuka da dukiyoyi a nan ma fadar mai martaba sarkin dankon bukuyum alhaji muhammad Mutakari ne ya isar da sakon ta'aziyya na sanata yari ga al'ummar bukuyum inda ma ya ce sanatan ya yi alkawarin samun ma al'ummar yankin jiragen ruwa na zamani abu na biyu da ya ce mai mun zo dace ce mu tambaye mai mataba bisa ga amana a gano mutum nan wannan hadin ya sha ko da suka da su mutum bakwai a gano su sunayen su da kallon su sunayen su mutum bakwai sauran wannan abin ya sha ko su wane ne ko mai mataba bisa ga amana a ba sunan su ko mutum nan ne ba rage ba ƙari da yake mika sakon godiyarsa a madadin al'ummar karamar kuma mulkin Bukuyum mai martaba sarkin Dankon Bukuyum Alhaji Muhammad Usman ya ce a lokacin da karamar kuma mulkin Gumi ta samu iftila'in ruwa su ma sun samu makamancin irin wannan ya yi godiya ga tawagar tare da fatar Allah mai mayar da su gida lafiya. a lokacin ziyarar dai an gabatar da addu'o'i na musamman ga waɗanda wannan iftila'i ya sama. Umar Musa Anka, labaran NTA.